yasa nake mugun son ki saboda kin iya soyayya ai duk ƙauyen nan ko ina zaki ji ana Musa na larai larai ta Musa ai amma wallahi na ji da ai nake ba ki labari kaka ta fa akuyar ta sayar domin a samu yi wannan biki Allah a ai da a sha budiri shi yasa nake mugun son ki larai ida Ka mota nan kamo ta san ta zare su zare ce amma menene alakar ka da ita budurwa ta ce wurin ka nake so to ina so in sanar da kai me masunanka sunana Musa to Musa wato ya kamata in fara ma gaskiyar magana ka gani wannan yarinyar ni ne yayarta ni nake da alaka a kalarta in ja ta ta inda nake so ka gani ni zan fada mata ta yi ni ne kuma zan fara mata ta bari haka zalika ni zan ya ɗauka in ba wadda nake so idan ina so ba zan aurar ma da ita ba ah, saboda haka tun wuri karin cika ka da magana ina mai baka shawara ka je ka samu matar aure amma ba larai ba saboda ni larai ba zan baiwa kowa ba yaya mun shagu da juna ni da ita dan Allah ka yi lalle to bari ka je ba shakuwa ba wallahi idan shakuwar ku a soyayya kaga dai karshe a soyayya ta da ko tattabaru suna za su ɗauka abinci wannan ya sa matar shi a baki to ina mai tabbatar maka idan kun fi tattabaru shakuwa soyayya wallahi ba zan baka ita ba saboda ba zan aure da ita ba kuma ko zan aure ta ba zan ba ma kai ba to ni ban ga wanda ya dace da kan wata wannan a wannan kauye gaba ɗaya ba saboda ka je ka nima ta aure wannan shine magana ta karshe Musaya. Garba ka bari to kai ta karama kake yi. Wai ka duba yayin yarinyar nan dan wahala ni zai ci wa mutunci akan wannan yarinyar. Ba hali mutum ya je kofar gidansa akan ya je bature ita. To ai Musa na daɗe ina gaya ma. Wannan yarinya fa ta kai ta kawo a cikin garin nan kowa surutun da yake kenan yayanta baya bukatar daga an zo gurin yarinyan nan. Anya Musa ba neman ta mako yake ba. ba da Allah dan wahala ne shi ma to in ba haka ba a ce kai gaba ɗaya yarinya ta isa minzalin aure me dalilin da yasa ba za ka aure da yarinya nan ba ba damuwa garba yanzu zan shiga wannan ai masifa ce waye rika neman kanwa Allah ya rufe asiri Allah ka kiyashe mu kai ka yi haƙuri Musa wannan da kake gani yake yi shirme yake yi ba ita kaɗai ba ce idan abin ya yi zafi ka je ka nemi a wani gurin kawai shi shawarar da ban baka wannan shine eh ni ina nan ka gane wani ne yazo ya bata mure wai karan nan diyon karan nan diyon karan nan wannan karin wai 550 da yake dan iska ne mu mutanen kauye an mai da mu ba mu san darajar kuɗi ba ai ka bari kawai mutane sai a hankali yanzu za mu yi magana kawai Musa ya hakuri ka san shahaha ne yayin nata kai ma ɗaya shahaha dole ita kadai ce ka je ka nemi wata mana hahahan banza kawai na kiyaye bari ma kawai zo dai je gida rana ta yi larai larai kwana biyu to ya karkarar tamu larai wanda ya sa yanki baya so ya ganki da wani ya zo gurin ki zance ni to ni dai gaskiya larai na zo gurin ki ne da batun aure da gaske nake ina so zan aure ki Kin gane ai, saboda babana ne ya bani dama in ji daga nan zuwa sati daya in fito mai da yarinyar da nake so a wannan ƙauye. A ah, yaya, a ah, ah. Ba za na aurar da ke ba, ba za a ci. Barka da maya, barka da maya. lafiya. Ya ayyuka. Alhamdulillah. Ya ayyuka. Alhamdulillah. Eh, masu na malamin? Sunana Garba. Eh, to malam Garba. Eh, ka dai san ina ganin mutuncin ka ko? Gaskiya ne. Saboda haka tun ina kallon mutuncin ka. ya kamata na faɗa maka saboda kar mu zo mu samu matsala daga ya ka gani ban ya ɓoye magana ba ka gane ko ka dai san wannan wadda ke ta kasanta ko kanwa ta lare ka gane maganar nan yawa da alamu da san ta kake ko eh ni da mu abin da yake faruwa shine wallahi ni ma ba yin kaina bane mahaifina ka san shine sarkin noma na wannan karkara shi ya ban dama ya ce daga nan zuwa sati daya in je in nemo yarinya da nake so na aura wannan shine dalilin da isa wallahi na zo na gani kuma larai ta kwanta min a rai ina masifar san larai shine dalilin da isa na zo neman auren larai ah, malam garba ka je ka nemi matan aure tumuri ka gane saboda wannan ba matar auren ka bane ba zan baka ita ba ma'ana dai in hakura kenan a hakura zaka kawai to shikenan amma ne ba zan baka ita to shi ke ka gane maganar ka je ubangiji Allah ya baka mace na gari shi ke amma dai tunda dai mu ba in an aure mun yi aure a gidan mu ba yinwa ka san dai babana shine sarkin noma a garin nan ko eh. ka je ka riƙe kanwaka eh. Allah zai haɗa ni da wuta garin nan gaba da farin ka kana ce ni kan wata ne kawai ka sa a gaba zan dauki mataki kan wannan kuma sannan wannan yarinyar lare eh, abin da yasa na kira ki kina ji da ina son ki gani kullum da sun saboda ke mace ce duk na san wannan abun ba sa miki daɗi amma ina son ki sani ni a zaman na yayin na yayin ki na fi kowa son ki kada ki manta kafin mu rasa Umar Abba magana ɗaya suke mun ka rike wannan kawar din ka larai ka rike ta amana ni ba zan iya baki miji wanda zai wulakanta ki ba saboda na san halin wannan yaran wallahi ba sunan Allah ne suke miki ba kin gane maganar nan ba so ne Allah sannan kuma in ma na baki su wulakanta ki zasu ya kamata shi gane wa'annan yaran suke zo ki babu ne na kirkiya su ga baki daya sannan ni ba zan amince wani bai taba ki ba kina gane maganar nan saboda ni akan ki zan iya faɗa da kowaye wallahi ko mun gidan mutum to amma in nazo na kori mutum sai shi gani kaman wai ni ba na son karo kina to na ga baki da kin canza cin gidan kina min kallo kaman ni ba mai son ki bane ya yi fa kaga duk garin nan duk kawaye na sun yi aure ni kadai ce ban yi ba ni gaskiya ni aure nake so to nare yanzu kenan ni ba na cuta miki ki yi auren idan kika yi auren kuma can ki kasa me ya same ki kika san wani irin zaki aura eh na tabbatar gaskiya ke karama tarin gina dai yanzu duk abin da miki ba ci kalli muhimmancin sa ba to ba za mu ki auren ba nace ba za mu ki auren ba an ki auren da ke din tashi ki bani da haka ne ya ma da Daure? Na'am baba. Me kike ne? Zo. Daure, ki kada kunne ki ji abin da zan gaya miki. Wannan zirga-zirgar da mutane suke mu a nan gidan ya ishe ni haka. Amma da gidana ko kamar gurin ɗawafi. wannan izo itafi wannan izo itafi to wannan shigantaka a nan gidan da bana daga wannan daga yau ta iyaka a wannan wata sun ga yau shine farkon wata ke fito da saurayi kafin ƙarshen wannan wata kina ji na ki fito da saurayi kafin ƙarshen wannan watan laure idan baki fito da saurayi ba wannan dinna na kamo zan haɗa kurshi baba ba za a yi haka ba ka yi zan ai tabbacin ba za a yi haka ba ki fito da saurayi amma midin ba ki fito da shi ba abinda na yanka shi zaki ci kina ji samun ƙaran yayana na kama. Samari suna zuwa gurina sosai da wannan. Duk wanda ya zo sai ya kore shi, duk wanda ya zo sai ya kore shi, ni kuma yanzu na samu wanda nake so. Shi ma kuma yana so na kuma ya ce shi bai yadda ba ya kore shi. To shi ne na duba na ga duk garin nan kaga mu marayu. A gaskiyar magana bai kyauta ba. Ai ita mace ba da wata kima ɗan ba mijinta. ba ta da wata daraja in ba na kin kuma tun farko ma ni ina ganin kamar kin yi laifi a waje ne a wannan ba al'amari ne da ya kamata ki bar shi tsakanin ke da shi ba ba al'amari ne da ya kamata ki bar shi tsakanin ke da shi ba al'amari ne da ya kamata tuntun idan abu ya gagare ki zo ki tuntuɓe ni ki sanar da ni a sa a masa magana yanzu idan kin ce masa ina neman sa baki da wata matsala to ki gaya masa ki ce masa ki zo nan san ganin to shi kenan na gode lauriya lauriya lauriya manyan mata kwana biyu ban haɗa dali ba na ce to ko ba lafiya ba bari na zaje je in ji me yake faruwa ban ga dama zuwa dandalin wani shi yasa saboda ba na son in ganka a gurin lauriya nake muke magana ta soyayya da kalami mai daɗi kina mai mun da munanan kalamu haba lauriya hausa fa sun ce yaba kyauta ta fici ko ki san da haka bane ƙarya kake bara in gaya maka ka ta ci ƙarya Duk abin da kake so yana tare da kai. Kana ji na da kyau? To bari in gaya miki lauriya Duk garin nan bayarin da yafi ni gata kauyen nan. Babana yana da gona ashirin da biyar. Ke iya gona ta kaɗai bari in sanar da ke buhu talatin da biyar nake nomawa. Saboda haka Lauriya ko kin ko dai dole ki ce da mijin iya baba. Ni ne bi musu yanki asali. Ni ne wanda na dace da ke. Ni ne muke ƙaunaki tsakani da Allah. Kuma da ni kika dace wancan da kike so baki dace da shi ba. Hey, aha ki jiki a gidana ne zaki hai da madara aha in gaya miki su ma da ke alfahari da ita da yake noma ba ta su bace ta mai gari ce lokacin da suka zo garin nan aka ba su aro muna da tarihin komai a he ki hani mun sani duk abin da yake a cikin karkarar nan mun san komai da labarinsu a hannunmu ato To ni bari in gaya maka da kake cewa wai ai mai gari ne ya basu gona to ai a baka gonan ma arziki ne bara in gaya maka kuma ni na fi karfin ka na fi karfin aure ka saboda haka wai kana zancen wani kuna da kaza kuna da kaza ko miliyan kuka tara bari in gaya maka ba abin da ya dame ni da arzikin ku ka je tun ka karata amma ni daga yau kada ka ƙara zuwa kofar gidan nan a matsayin zance kana ji na ba ni ba kai shiga hankalinka in kuma baka ji ba to wallahi tallahi zan sa ba sai na gaya maka ba don na fi ƙarfinka. Lalle za a haifi ɗan da ba ido. To ai ke biki sani ba. To idan ba sai na zugo mai gari an kore ku da garin nan ba Allah ya tsina. Ai gidan da kuke ciki ma ai ba naku bane. Ka Allah gafara ni kawai ka kyale ni ni fa ba ta kai nake ba ka ishe ni da surutu. Ka sa kawai ina cikin cin tuwo na na na rufe shi wallahi in kuda ya faɗa min wallahi Allah kuwan sai ka sani aikin banza kawai. Hey, hey, hey, Lauriya ni kike gaya magana? Ni kike gaya wannan maganar Lauriya? To duk ƙauyen nan da kike takama akwai wani yaro matashi da yake da gata irin nawa? Ni da nake da gona da nake noma buhu talatin? Duk wanda kike saurara in ba ni ba shirme kike yi ba su da komai. In ba shirman banza da kike ba ba su da komai. Ko gonan ma ba su da ita can nake nomau suke karɓa ma. Kowa ya san duk garin nan babana ne yake da gonaki da yawa mu muke ba da aron gona ma a noma. in baki sani ba kuma duk bala'in ki sakin aure ne bayan Na tura ne na ce a ka Na'am. Kanwa ka ta zo ta same ni. Ta gaya min duk irin halin da kake ciki na irin hana ta samarin da za ta yi magana da su don ta samu ta yi aure da kake yi magana gaskiya idan ba ta yi aure ba aiki kake so ta shiga gona take ta yi maka roro za ta yi maka ko huda ko noma kake so ta yi maka da wani dalili tana ya mace ba za ka batta ta nemi mijin da za ta aura ba wata kadara ce ita ko jaki za ka mai da ta hawa kana zuwa gona da ita wannan daidai ne ba daidai mace ko a ina take kowace ce ita ba ta da mutuncin da ta wuce ba ta da mutuncin da ta wuce ɗakin mijinta martabarta da ƙimarta ta shiga cikin ɗakin mijinta kai yanzu ba abin farin cikin ka bane ka wayi gari ka ce ga yarka kuna tana mareniya kai yanzu ba abin farin cikin ka bane a ce gashi kanwarka kuna marayu a ce gashi yau ta samu wanda yake santa ta ya aure ta tana cikin gidansa bai fiye maka rufin asiri ba so kake ta rika yawo a titi sai ka ce akuya to ko akuya arziki ai akwai cikin gidan da ake ajiye ta turken da ake daure ta to abin da nake so da kai maza ka janye wannan al'amarin naka da kake shi wanda baka da wuce hujja ko wani dalili akai kana sauraron abin da nake ga maka to mala wato ya dauka wani batun ne da ba kira ne akai amma mala a gaskiya eh, maganar larai ni ban shirya gaskiya in bada ta aure ba malam ban shirya na bada aure ma wani larai ba ba ka bukatar ka aure da ita kawai ba ka bukatar ka aure da ita wannan shine ka to tunda baka saurara ba kuma baka yarda da abin da na ga maka ba ka shi ka ji malam godiya na gode na aurar da ke ba ba za a cutar da ke ba. Wannan fa alamar ciki ne. Lare ciki kai? Ciki ciki lare? Duk ba kai ka jawo ba. Ni na jawo cikin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni na jawo cikin lare? Kina cikin hayacin ki kuwa? Kika yau ciki lare? Ba za na aurar da ke ba. ba za a cutar da ke ba. Kuma menene ai duk kai kaja. Dare. Larai. Larai. Ba zan iya wato mara da mun gunka su eh, game da magana da muka yi kwanakin baya mala da farko ina ina bada hakuri amin hakuri amin afa mara wato na gane cewa abin da ka faɗa mun shine gaskiya mara abin da ka faɗa mun shine gaskiya saboda na tafi gida eh, na yi ɗan mafarki mara mummuna game da wannan kamata wallahi eh, abin da ke tafiya shine mara wallahi mafarkin da ba mai kyau bane saboda gani ne wannan kawatawa wai ai mata ciki ciki da aka mata kuma ba gidan aurenta ba a nan gidan ma aka mata ciki mana to ina da sani akan farkin nawa to da farkon farawa ni ban da wata matsala ko damuwa dangane da ka zo wajena a wancan karin na baka shawara kuma baka amfani da ita ban da wata damuwa sai magana ta biyu wannan mafarki da kai daman a ƙa'idan mafarki a shari'a addinin musulunci kala uku ne akwai mafarkin da yake daga Allah ne akwai mafarkin da yake shaidan ne yake haifar da wannan mafarkin akwai mafarkin da yake kai da kanka zuciyarka take wasu wasu wani abu ta haifar maka da wani abu da ka gani a cikin mafarki sannan kuma da dai nassin haka dai a cikin ayar ana akwai hujjar cewa. idan ƙarshen zamani ya zo mafarkin mumini ba za ta zama ta yi ƙarya ba ma'ana ba za ta kusa ta zama yi ƙarya ba ma'ana abin da ake nufi shine za a duka samun bisharatu a cikin mafarkin mumini kan cewa abu kaza a yi shi zai amfani a rayuwar da ake da ita ko kuma abu kaza kar a yi shi zai zama cutuwa a rayuwar da ake da ita abin da na fahimta a wannan mafarki naka ka yi sauri ka koma waccan shawarar ta baya da na baka wacce ba yarinyar nan ka ba ta dama ta nemi wanda take so ka aurar da ita tunda haƙƙinta ne in ta balaga a aurar da ita inda mahaifinku yana da rai shi ne yake da haƙƙin da zai da ita kuma ba zai batta ba sai aurar da ita yanzu wannan haƙƙin ya tashi daga kansa shi da ya rasu ya dawo kanka kai shari'a addinin musulunci ta saboda wajibinka ne ka nemi miji wanda ya cancanta ka bata aurar da ita shine zai zame maka maslaha fakat to ina godiya mala ina mai ina na kasance mai godiyan Allah da eh to mala ka san wato magana auren wannan yarinya na amince na aure da ita amma ni na ce zan aure da ita bisa sharadi mala saboda ba in dai miji zai ta mata ni zan raba auren ko yana so ko baya so da duk wannan wahalar da kanka kake yi Muhammad duk wahalar da kanka kake babu auren da za a yi a duniya a ce za a kafa sharaɗin a cutar da mace a cikinsa babu shi ba a kawo magana cuta a lokacin da za a yi aure idan ka aurar da wannan ƙanwata ka komai san da kake yi to shi mijin da ka auren masa sai ya da ita sai ya dawo ya fi ka santa saboda gaba ɗaya shi abin da za ta zama ita wata nau'i ce na wani abu a cikin danginsa gaba ɗaya ita ya mace a gidansu ba 'yar gidansu ba ce gidan mijinta shi ne gidansu amma ba gidansu ba saboda haka in ka aurar da ita tamkar siyar da ita kai saboda haka wannan ba wata matsala ba ce ka daina kawo irin wannan maganganun ba wata mara bana sa abin zai taba nan yarinyar babu komai duk haka mai yiwuwa ne da farko kuma duk abin da ya shafi wannan ci auren kanwarka tunda mahaifinku ya rasu to ni na bayar da kaina in an tashi auren sana a ciki za a komai tare da ni kuma duk kuma duk lokacin da ka yunkura kana da shawara za ka bar ƙauyen nan ko za ka zauna a ƙauyen nan ko za ka zauna a ina ne duk wata shawara ma dai nan gaba kofa buɗe take ka zo ka nema gwargwadon abin da Allah ya sanar da ni zan gaya to shikenan mana nagode abin addu'a shine ubangiji Allah ya bayyana mata miji nagari to mala kuma a karshe mala ni gan nake ma wannan yarinya za mu koma birni da zama e saboda mala nan zaman kauyen gaba daya dai ba yayin nan ba nan suke marasa su ina son yanke shawaran koma birni da zama ina godiya mala in Allah da kafin na yanke shawara mala zan zo karatu na gode shi kan wata kan wata Malam ba za ka ba gona ta zauna lafiya. Wala a tuwa Yanayin ya zama sai da haka. Sai da haka. Wallahi sai an sun koya. sun koya. Mu ba mu da karfin bayan da za mu sun koya kullum a cikin takaici. To ya za a yi Allah ya ƙara lafiya. da rasu. Allah ya lafiya. Amin. Wato so tari. In ka zo kafin mu rabu sai na son in baka wani labari. Ina yaran nan marayu. Eh wannan su bi mace da namiji da aka bari ni manta sunan su nake ba na iya riƙiya suna. Dayan ba shi namijin shine Muhammad. Ita kuma budurwa ita ce Lare. Gaskiya ne haka. To yarinya nan tana da hankali. ganin cewa ni ne a karkara nan tamu ni babbare kuma tana ganin girman na sai ta zo ta same ni ta ce da ni tana da matsala da yayanta wai duk lokacin da wani iganta ishe yana santa a'a wai wannan mutumin a wajen yayanta kuma abokin rigima me kaunata ta mhm. eh, sai na ce to idan kin je ki turo mun shi zo ya same ni na kawo nasiha ne masa sai ya sa kafa ya bare ya ce shi ba yanzu zai aurar da ita shi ba yanzu zai aurar da ita ba shi kaza kaza kaza na dai haƙuri saboda girma na da nake da shi ba ta yashi zai ala gafata mala yanzu anya mutum kuma a ce a ka samu mai ƙaunar taka abin ya zama kuma gaba to yanzu mala wucin wutar fa irin ta gindina fa irin ta ta babba kowanne ta kamo ni yanzu ina da yarinya ta wuce mai zanin aure ba masoyi amma shi ya samu mai san amma ko su yake to wannan fa zuwan da ne zuwa ne ka taimaka ka taya ni da addu'a mala domin yarinyar nan farkon watan nan na zaunar da ita na gaya mata na ce lalle ta fidda masoyi daga farkon wata na zuwa karshen wata amma fa in bata fitar ba duk wannan rarin mu ce zan maka mata shine nata na ce zan zo gabanka in shaida maka wani abu ka taimaka ka taya ni da addu'a Allah ya kawo mafita duk da haka na zo gabanka in shaida maka wannan bayani domin ka taya ni da addu'a in samu fita mala mm, gaskiya ne ubangiji Allah Allah ya kawo mafita Allah ya sa mala Allah ya aure mana da su Allah ka ba mu yadda zamu yi da su nagode mala Allah saka da alkhairi nagode mala kuma duk in ma da hauran wani abu zaka je ni zaka gani mala nagode Baba, ina wa wuni? Eh, An wuni lafiya? Ai daga gidan nake baba sai aka ce min ka dan shiga jeji na. Eh wallahi na dan je samo ka abin wuta ne. To dama baba wata magana ce take tafe da ni. To me yake faruwa? Wallahi baba ina neman izinin auren Laura ne. Laura tawa? Barrai kuwa. To wallahi baba in dai har Allah ya sa ka aminta zaka bani laure ni na ma alƙawarin kyautar gona kai har ma da buhun hatsi ashirin. Allah ya rubuta. Wallahi kuwa baba. To ai ka san babana ne sarkin noman garin nan. to shi sa na ga da arziki a garin wasu ai gara a garin mu ko Eh gaskiya shi sa na zo ce bari zo same ka Nazo gidan suka ce min ai ka shiga jeji ne mu kana turo maka bashin ka yaro ka amince na amince yaro ai kamar an baka ka ji yaro nagode nagode yaro Allah ma albarka Allah ma albarka ikon <laughs> Allah daga yau na zama angon laure in Allah ya yarda in Allah ya na zama angon laure ah! daga yau na zama angon laure kaga ana da ta mutu a makera <laughs> shi ya sai nan ba na fara baki sai kan gidi ba ya gaskiya tun da ka faɗa min abin nan ya daure maka yanzu idan mun tafi ina za mu je a ban san ina ina za mu je ba duk faɗin wannan duniya ce babu za mu tafi nawa wani buskai suka tafiya wai ina za mu tafi to na riga na yanke kunci ba za mu zauna nan garin ba kin gane maganar nan na riga na yanke kunci ba za mu zauna a nan garin ba a yau wannan zaki tattare kanki mu tafi kai kina magana cewa wai ina za mu tafi ni na san hanya ko me kika sani ke ki je ki dare mutumin nace kan wata ba za na aurar da ke ba ba za a cutar da ke ba damuwar ke ba za na aurar da ke ba, ba za a cutar da ke ba, Da mu ke ba zan iya jurewa ba. Kanwata, kanwata. kuma kira ma ke zo gona baki ake komai. kada ki manta fa jiya fa ku tare barki ni da fa nake zo gona da ɗauko gero da ɗauko dawa kuma je ki fa kunce mashi aiki mashi ke zalare da zaki zaki gani to yanzu yi kun gane maganar nan sai mun hakuri ko ni da rai na gani kai da rai cutar da ke ba. Da mun warke ba zan iya jurewa ba. Kanwata, kanwata, kanwata. Muna son fara kallon mai gari tukuna. ok to mai gari ya yi tafiya. Ni ɗansa ne kuma wakilinsa ne. Zan yi ba ku guri ku zauna idan ya zo sai a masa bayani. Da sanonku da zuwa, sanonku da zuwa. Sunan Arasa. ba za a cutar da ke ba, Da mu ke ba zan iya jure ba. Larai, kin gadi da muka zo ko? Kin gadi duk wani tafiya da muka yi daga wancan kauye zuwa wannan kauye. Duk saboda ke muka wannan tafiya. Kin fi kowa sani saboda ke na bar wancan kauye na zuwa wannan kauye. To larai ni abin da ina so ya ke. Magana aure da ke da wancan kauye ba zan aure da ke ba. su faɗi komai a kaina. Kin gane? su faɗi komai a kaina duk wani mijin da zo ya samu ƴan matan garin nan gaba ki ake lalle sai auren da ke ni ba zan baki mijin da wani zai baki wahala ba na san maza da suke to ni yanzu ya ni yanzu ya zan yi kowa sai aure ake mata duk kawaye na da an musu aure ni ka ki kai min aure yanzu ke lare duk abin da nake saboda ki gani ba yanzu magana mutane kike bi yanzu kin goyi bayan mutanen gari akai na ni a zama dan uwanki kada ki manta ba ke fa amana ce kuna ba to shikenan yanzu ki ake samu miki a miki aure bar magana to larai a gaskiya ko zan aure da ke sai bisa shari'i sai na ɗora shari'i saboda duk wanda zai aure ki sai bisa shari'i saboda duk mijin zai aure ki sai ya min alkawarin cewa ba zai karya min wannan shari'in ba ina jina sannan duk wanda ya musguna miki wallahi ni a ranzu ya kashe auren nan ko mun san da kuke a junanku idan har ya musguna miki kai kawai ni ba zan taɓa yadda abin da taɓa ki ba saboda sai na kalli wannan mijin sai ya zo na sa masa wannan shari'in tukuna ya aminta da cewa iya zai aure wata sannan zai bi wannan dokoki kina gane magana fushi ma kike mun fushi kike mun kike mai da hankali ki nan ba nan ba ga da mutum ina ji ba za na aurar da ke ba, ba za a cutar da ke ba, damuwar ke ba zan iya jurewa ba. mai gari baya nan wallahi yayi tafiya amma Allah ya rantsa nan zai dawo to ikon Allah to ba zala idan yazo a ce masa na zo ban same shi ba ko sako ne da kai aka bara ajiye masa ko za ka dawo dai eh to sai dai in ya dawo din zan zo insha Allah kuka ne eh, baki muka wannan ita da dan uwanta suka zo kwanan sama biyu na sauke su amma yanzu za a masa bayani so ba da Allah idan ya zo a ce masa na zo ban same shi ba barka da yin lafiya a gida ya gajiya to da farko dai suna na fi kuma ni jikin mai garin garin ne don wannan kasa ta mace in allah ya da kuma zan ba kulawa 100 bisa 100 kuma na yaba a tarbiyyar ki na da binki da goyon sakamakon haka na ganci gaskiya na ji ina ƙaunar fatan zan samu abin da ke so da gani. To ni dai ka ga ni ya ce kuma ni yayana da shi muka zo garin nan. ni ba ni da ikon da zan yanke wa kaina hukunci ka je ka sami yayana duk hukuncin da ya yanke sai ka dawo ka gaya mu babu matsala zan je samu yayin ki so da abin da yake ciki ko zan samu kin fara barka dai. Kana lafiya? Ya gida? Ya bakunta kuma? Da fatan dai komai lafiya. To masha Allah. Wato da farko dai sunan Alhaji hmm. Nan gida kamar gidanmu ne tunda akwai wata alaƙa mai mahimmanci tsakanin da mai gari am nan na zo neman sa lokacin baya nan kafin mu gama magana da dan gidan mai gari sai na ga wata yarinya ta gita sai na yi tambaya akan ta aka ce mun kanwar ka ce ta da kuka eh lare shi ne nake cewa nake tunanin zan zo nemi izini a gurin ka inda hali dan duzanci ko da bayan kwana biyu ne inda yiwuwa ne a daura mu a saboda duk wanda zai neman auren kamar ko kuma diyarka ai ya so ka ni da alhari eh, saboda haka kamar da shidan mai gare maka magana cewa mu baki ne kwarai da gaske mu baki ne sannan wannan ne da ka gan larai hakika kan wata ce eh amma mareniya ce saboda babu uwa gunta kuma babu kuma ah, saboda ni yanzu babu zan faɗa maka zan zo da mai tunani akan wannan magana sai ka nan da kwana biyu idan muka tattauna da ita sai mu ga abin da Allah ya yi da Allah zai yi idan kun daidaita kanku da kai da ita daga nan Allah da ba zai gagara ba saboda ka ba da insha Allah sai ka alheri a bandin da kwana ba za a cutar da ke ba da mun warke ba zan iya jurewa ba farko dai suna na faru wato a zahirin gaskiya tun ranar da na zo nan gidan shi nan inda kuka sauka ni ina yawan zuwa gidan sakamakon ina da alaka mai karfi tsakanina da mai gari na zo neman shi ne dama an kawo gaisuwa sai na haɗu da ɗan shi yake gaya min cewa bayan sai na ga kin ɗan gita haka da robar ruwa a nan sai na tambaya a kai aka ce min aiku baki ne zuwa ko kai daga nan dai aka min iso gurin shi ɗan uwanki sai yake gaya min cewar shi ba matsala bane a gurinsa amma in je in same ki idan Allah ya sa mun daidaita to duk wani abu komai zai zo sauki haka ne ka ga ni marayya ce ba ni da ikon yanke hukunci amma ka je ka samu yayan nawa duk hukuncin da ya yanke duk ɗaya ba matsala to Allah sarki ba matsala insha Allah zan je in same shi duk da dai na same shi amma zan iya zuwa in kara kuma in same shi gaskiya na je na same ta mun yi magana na faɗa mata kamar yadda ka gaya min cewa in yi usa mata sai ta ce mu ita ba matsala bane a gurin ta in kamar yadda take mareniya kai ne uwa kai ne uba so duk hukuncin da kai ke a kanta ya zauna to shikenan eh, alhaji faruku da farko zan kasance mai godiya kuma dama haka ke so tunda da kun je kun daidaita da kai da ita kasan yanayin aure yanzu babu auren dole sai an yi wa yarinya magana ta yi magana da shi wanda ke santa idan suka sun daidaita kansu daga nan ne manya za su shiga to eh, abu na biyu duk da cewa ni ne wan wannan yarinya ni nake da akala na jinta kuma sannan ba ta umarni da duk abin da ya kamata a yi to ni kuma a tunanin ina da uba wanda shine mai gari ya ba mu gun zama ba bazan ce masa Allah ya saka alheri ya soke mu anan shi kuma ya kamata in same shi mu yi shawara da shi akan wannan maganar in fada masa gashi da muka yi da kai shi ma dai kamar uba ne gunka gaskiya ne saboda haka a yi magana da mu da shi sannan mu ga me ya kamata a yi daga nan sai a yi magana sai ka turo yayinka Allah yarda ok to ba matsala insha Allah ni dai zan saurare ku daga nan zuwa dan wani lokaci kan wata Stango. Ya kamata ya dan bude mun fuskar ko? Tun da dai wata ƴar gunto da hayaniya da yan kacaliya da ake da baƙi da an san da sun daga sun tafi. Yawwa ko kefa? Wato a zahirin gaskiya babu abin da za ce Allah madaukakin sarki sai dai godiya da ya ba mu ikon kammala wannan taro namu muka fara lafiya muka ƙare lafiya muka kare muka kare lafiya dan uwanki ya bani ki amana rike ki tsakani da Allah ina roƙon Allah da ya bani ikon cika alƙawarin da na ɗauka ya bani ikon rike amana so ni dai iyaka da 'yan binciken shawarwari da zan iya bayarwa wannan kuma sai a hankali a hankali amma ba sai ba ko kina da wata shawara zaki iya ba <laughs> wai su ba su san cewa yau na shigo gida ba ne sai kira na suke a waya ai kamata ya sa daga mun kafa tunda da yau aka kawo na ɗakin nan yanzu abin da ya kamata ne mu tashi mu je mu yi alwala mu gode wa maɗaukakin sarki ko za ki je ki fara to mu je tare. Damuwar ki ba zan iya jurewa ba. wato a zahirin gaskiya idan da mu kaɗai ne muna yin abin da muka ga dama gidan ne yanzu ba mu kaɗai ba ne na riga na kawo muku abokiyar zaman abokiyar rayuwa um, ga nan dai ita ce matata kun sani so yadda take matsayin matata yana da kyau a ce girman da kuke bani ita ma yana da kyau ku bata ku gane cewar zamana take a gidan nan na fatan kun ji maganar da na faɗa ke kuma kanne ne a gurin ki ki dauke su tamkar wa daya uba daya kuka fito idan duk wanda ya miki laifi za ki iya fahimtar da shi ga shi ga shi ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa ina fatan kin fuskanci ni to Allah ya samu dace idan akwai wanda yake da magana a cikin ku zai iya idan ma magana ta ita ce kan magana girki ne ba na bane <laughs> kai wai hanyar cikin ka bai cike ba ne to Allah ya kyauta ke fa Khadija ni dai ya ka san ba ni da matsala ta yi wa ya gargaɗi tun da dai ta zo kawai dai ga kokarta abin da yake mun daina daga antinan ta zo za ta rama ko yawa to Allah ya samu dace na gode za ku yi tafiya aka min aure to kuma da aka min aure ya kamata mu kyauci wani magana kin gane dan ka hanya ne ba za a cutar da ke ba da mun warke ba zan iya jurewa ba kan wata lahi na mamacin ganin ki duk da yake ni kai na a ciki nake da magana kai Allah Muhammad kin san bayan bar mu kauye Allah da isha na riga na aurar da ita Larima yanzu haka yana miki butu tana gidan mijinta dan girman Allah fa ko yanzu nake so in tambaye ka in ce ina larai larai ta yi aure kuma yanzu na haka dama ita ta bukace ni ta ce min da Allah tana son ta yi magana da ni zan tafi gidan na tanga in ji me me ki tafi da ita to amma kuwa dai ya kamata dai a ce gaskiya na ganta saboda haka tun da dai gidanta zaka je in bi ka kawai mu tafi tare ba matsala duk da yake yanzu ke a ko uzuri zaki zaki gani ko abinda zamu yi shine sai mu sa rana da ni da ke sai na raka ki na kai ki ku gaisa damuwa tunda ni ma ina nan kuma akwai waya sai mu yi waya tunda ni ma ina gidan kawuna. Kamar canji namba. Sai ki samu lambar ki. sai mu magana waya Allah ya. Ai yanzu ni gina yake gina ki babu da kai farin ciki ganin ki. To gashi sai kai saving. Duk da yake na san wata kira rabon wuri ne yi zo kan wuri. Amma za mu tattauna waya ko? To shi ke nan ba da Zan kira ki Allah. To Muhammad ya gode sosai. Insha Allah kuma zan fara mata jawaban da kanwata kanwata kanwata yau ka sani na kira yaron na al'amin za a ce shi wai ba zai je ba har da zagi na alamin alamin tsabar wulakanci a kira ka za a aiki ka wai ka ki zuwa sannan bayan ka ki zuwa har ka zage ta to akan me za ka zage ta ka dalla fiyan baki da Allah duk aiken da za a yi maka akan me za a yi akan abin da za ku sa a cikin ku ne ba ko so kake a'a ta yafa mahaifi ta da so muka abin da za ku sa a cikin ku so kayan cefane ko wani abu da za a dafa abinci ko kuma ta leƙa wata kira yaro ko to sai me dan an kira ka waye kai ko akwai wanda yake cin abinci a cikin gidan nan akwai to amma shi ne za kira ka izuwa to dama na mu za ka ji na gan ka zama gatan nan dan mutubi wallahi mu da kuri da kai a cikin gidan nan ba wani abu kun yi dukan sai ya zama wallahi kai next time wallahi ka sake wannan Allah sai na ja maka ne ba ta hakuri sai a kiyaye gaba kan wata kan wata kan wata kunya mi Ina da me? zan iya jurewa ba. Barka da Muhammadu na gajiya. A da farko baba ni suna na Muhammadu. Nan ni dan kauyen ne dan kauyen boyi. Garin mu zaka ci. Saboda haka a nan kauyen ni ne dan dan marigayi Malam Sale. To to to to na gane. Na san Malam Sale ai. Ai to ni ne dan sa ne kai? Kore haka aka yi baba. Kauyen mu inda kenan ita ma wannan yar wajenka laure laure eh na eh, sani saboda ita ta kwatanto min gidan yanzu gaskiya wato abin da yake farawa ba da mahaifinmu ya rasu ina da kanwa larai wanda muka baro ƙauyenmu muka zo yanzu ne mata sanadiya aka aure ta a nan birni yanzu tana da aure a nan birni to ta kira ni a waya ta sun samu dan matsala da mijin nata to zan tafi akan hanya kuma sai muka haɗu da ni da ita laure Allah sai ce nema mashin ganin tarin birnin birni min ai a nan tana da kawo mai suna Alhaji Umar hakan ni ne yawwa sai cikin bayani cewa a yanzu ta yi aure mahar auren nata ita ma an samu an rabu wannan gaskiya ne yawwa sai ta ce ni ma da mun na aure da kan kanwata ta larai a nan muka gaisa sai na ɗauki ita nan Da daman can ba mun san juna da inda ta sosai saboda haka ina son mu daidaita ne mace magana ta shi ba matsala na zo na same ka yadda ka faɗa haka za a yi to idan dai na fahimce ka muhammadu da can ka so lauri tun kafin ta aure kuma har Allah cikin ikon sai ya sa ta yi aure ka san ita soyayya wata aba ce a rai take a cikin zuciya a duk lokacin da Allah ya sa mutum ya zo yana son abu ko kuma ya so shi baya fasa son wannan son baya gushe. to na gane a yanzu dai laure kusan zan iya ce ma gama inda. kuma da Allah ya sa ka zo ka nuna cewa za ka yi kome to wannan laure yanzu ni ba zan bata tela ba da dai da tana budurwa mu muke da zaɓi na zaɓen mata mace. amma yanzu tun da ita ba zaura ce ita za ta zaɓo wa kanta abin da ya dace da don haka ka je ka samu lauran ku tattauna in kuka daidaita dama ni ne mai ɗaura mata aure abin da kuka daidaita kuma ta zo ta nuna ta amince da kai babu matsala abin da take so shi za a yi mata wani da jurewa ba san Muhammadu Abu wanda yake can ƙauyenmu suka taso suka dawo nan shi da mahaifinsa. Kuma sannan yana da ƙanwa Larai. Eh baba, na san shi. Kina da ban sani ya zai zo nan gidan gurinki? Ko kuma kin turo shi ya zo nan? Eh, ni na bashi namba ta kuma ni na kwatanta mishi gida. Shi kenan alhamdulillah. Ah, to ya zo kuma mun tattauna da shi ya yi min alkawarin cewa zai dawo amma tare da shi da manyansa domin kun yi magana kuma abin da na fahimta shine a tunda kina da masaniya ko kuma shi daman tun daɗewa can ya ce tun kina budurwa ya neme ki to Allah bai yi ba to kuma yanzu ya kome na neman dai ya daɗa shigowa cikin masu neman ki to tun kin ba da dama kin ce ya zo to alhamdulillahi haka ake so ma ina fatan wannan aure da zaki ya zama aure na ƙarshe da zaki domin yin aure a fito a yi a fito a yi a fito ba hikima ba ba kuma burgewa bane. ne kin san ba za mu yi maki tilas ba domin yanzu ke ba zaura ce ba aure ne na farko da kika yi ba wanda za mu ce dole sai mun zaɓan maki yanzu ke kika zaɓo da kanki kina da zaɓi to duba da hakan nake fatan za ki zauna lafiya kuma ya zamanto shine na farko shine na ƙarshe da zaki wannan shine daman sanadin da ya sa na kirawo ki ina fatan kuma kin je bayanai na da neman to ba wai insha Allah daga wannan shine na ƙarshe Allah ya yarda dama wannan shine sanadin da yasa na kira ki kanwata kanwata kanwata wato dore ni ba za faɗa min wace take ba sannan ba za faɗa miki wane ne ni abinci ba mun riga mun san junanmu da jimawa kuma mun daidaita kanmu to abin farin ciki shine yanzu maganar biki za a yi tun da yanzu an kira ki kin amince ni kuma na amince kin gane maganar nan sannan duk da yake ni maraya ne amma shi alhaji umar kamar mahaifin shi a gona shi ne shige mana gaba ya yi wannan komai na biki to ban sani ba me ya kamata a yi a ranar bikin nan duk dai abin da dai za a yi dai kai ka sani kuma dai to ban san dai a gurin ka ba ni dai a guri na ai ba abu bane na farko ko to kamar menene 数一数一眼。 su in